القزويني رحمة الله عليه في كتابه مختصر الشعب الإيمان للإمام البيهقي الثامن والأربعون من شعب الإيمان القرادي القرادي القرادين جمع قربان قربان أبن دعك ake القربان شين أبن shine abin القربان kake كين كي أسلي asalin alƙarabi akan yi amfani da su a matsayin ana nufin abin da aka yanka dan Allah shi ne ake ce musu ake Ko, musu alqurban na ba abu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar an ce rago ne kowa aka ce ya yanka shi Allah ta'ala ya karbi na habil kamar yadda ake ce masa suna ne isra'ili ba babu a hadisi ba a karɓi na ƙabi ba shi nan ya fusata ya ce la'aktulan naka sai to sai na kashe kama da a huta kun ga shi ne wannan sannan sha Allah wadda ce hatta ya a tiya na bi ƙurbanin ta akuluhun nar to shi ne ƙurban alƙarabin jam'in shani وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة أن كدنك القرابين قباكي ينسو أقوي الهدي هدايا هدايا أسلي تنا زماني واجبي قمتم دي aikin hajjin tamattu'i ko ƙirari. duk mutumin da ya aikin hajji umra da aikin hajji a tare a lokaci ɗaya a cikin ashurul hajji to wajaba alaihi alhadi wajibin ne ya hadaya sannan kuma ya halatta ko da ifradi mutum ya yi zallar aikin hajji ya hadaya sannan ya halatta wanda ba alhaji ba ya aika da dabbobinsa yana garinsu a yi masa hadaya a makka alhadiyu kenan mun gane uduhiyya ita kuma ita ce layya ita ce wadda ake yin ta ita kuma mutumin da bai je aikin hajji ba yana zaune a gida yana zaune a gida ranar sallah babba wadda ake ce mata idul adha she yanka ragonsa ita ce al'uduhiyya sai al'aqiqatu al'aqiqa kuma daga aqqa ne aqqa aqqa ya iqu wato qata'a ya qata'u ko zabaha yadbahu ko nasaka yanshaku ko yansuku shine yankawa an ce al'aqiqa eh, eh, abinda ake yanka ma da yaro in an haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin ko kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi tuzbahu lahu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu kaga eh, mahunun bi aqiqatihi aqiqa kenan Akka rasulullahi sallallahu alaihi hasani wal husaini kabshan kabshan a wani hadisi annabi sama ya yanka ma al da al-husaini rago daidai akwai riwaya kuma da suke cikin bukhari yu'aqqu 'anil ghulami shatani wa 'anil jariyati shatun in an haifa ma mutum 'ya'ya biyu namiji aka haifa masa namiji yanka tumakai biyu idan aka haifa masa mace ɗaya ya yanka ya ɗaya to kun ga duk waɗannan ana bayani ne akan me aqiqa su ne ake cin su alqarabi wato abin da za a yanka domin samun lada a wajen Allah ta'ala bi qawlihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala da yace fa salli li rabbika wanhar fa salli kayi sallah li rabbika dan ubangijinka wanhar sannan kuma ka soke abin sokewarka annahru kenan akwai malaman tafsiri da suka kawo annaharu ana nufin wai ka dora hannun damanka akan hagu a sallah saboda sun ga an ce fasalli li rabbika sai suka ce wan har to ai ba na hagu ba akan ba akan wuya ake dora hannu ba haka ake in an ce wan har ai zai zama nan ne eh da ka tafsiri ne wanda yake mai rauni gaskiya tafsiri ne mai rauni wan har ka soke abun sokewarka kai sallah ka soke abin sokewarka kaga nan an hada sallah da me an hada sallah da abin nan kaman can a cikin an'am yadda ya hada ya ce kul inna salati wa nusuki kaga kul inna salati wa nusuki ka ce musu lallai sallah ta da yanke yanke na an hada tsakanin yanka da sallah a matsayin dukkaninsu ibadu ne da ake ma Allah subhanahu wa la yajuzu sarfu shay'in min hali ghairillah baya halatta a yi wanda ba Allah ba to shine wani harɗin wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair wal buduna sannan kaga al buduna wato tagoyi jam'u badana al jam'u badana al badana taguwa wacce take cikakkiya lafiyayya ita ce ake ce mata albadanatu an ce mata albadana saboda kibar da take da shi ana san idan za a soke taguwa wadda mutum zai yi ibada da ita to ya samu lafiyayya mai cikakken mai wadda za ta ba da nama da yawa kuma naman ta mai daɗi ita ce albadanatu eh, ai sun ce albadun an ce albadun zama saman jiki saman jiki daga cibiya zuwa sama shine ake ce mishi albadanu amma idan ka ce aljismu to shine duka gabaki dai tun daga kai har ƙasa haka aljasadu haka aljusman duk jiki gabaki dai kenan aljusman duk da itlaqin jusman daga baya a lugha an fi amfani da shi a matsayin me a matsayin gawa mun gane to Allah ta'ala ce wal buduna kun ga tagoyi ja'alna halakum mun sanya muku su su zama min sha'airillahi su zama daga cikin alamomin gane akwai Allah shine wanda ya cancanta abauta masa sha'air jam'i ne na sha'ira idan an ce sha'ira alama kenan sha'air ai alama su ko sha'irullah ya an ce an ce an ce ta'zimin su ake ko lakum fiha khayr a cikin su kuna da alkhairai daga cikin alkhair din su idan ka taho daga hanya ya halasta ka hau sabanin malikiya a malikiya ba a hawa makaruhi ne mutum ya hau dabbar da zai yanka ta a matsayin hadaya amma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya ga wani mutumi ya suku badanatan manzo su ce irkabha yace innaha badanatun ya rasulullah sun ce irkabha wa fi thalithati qala wayhak aw waylaka irkabha Anas yace fara'aituhu Abdullah ibn Umar yace fara'aituhu yusayiru an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai na gan suna tafiya tare da Annabi sama ya wuce annabi annabi ya wuce shine musayara ka wuce mutum ya wuce ka to kaga ya halatta kenan mutum ya hau daga cin khair din sannan daga cin khair na hadiyu ya halatta ka ci in aka yanka ka ɗibo naman ka ka je ka soya ka ci kayanka lakun fiha khair sannan na uku daga cin khair din lada lada cikin khair din khair na hudu shine ka ciyar da wasu a tara naman wasu su ci yana ce lakun fiha khair fadhkuru isma Allah alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha to walbuduna kenan sune albudun kun ga nan Allah ta'ala ce min sha'airillah yana cikin sha'airillah وقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله تعالى ce duk wanda ya girmama alamomin Allah to fa innaha lalle wannan sha'air din min taqwal qulub suna cikin takwa ta zuciya wato aikin zuci aikin da zuciyarka za ta yi daga ciki ka zama kana girmama abin da Allah ya girmama shi yasa kai tari kai layya ko kana da mata ko baka da mata ba wanda ya ce sai kana da mata za ka yi layya ko kana da mata ko baka da mata ka ga mutum ya ji ya sa ya fi shadda ta kai kudin rago ya sa ran sallah amma ko ba zai layya ba kai ka ba jama'a ko baka da mama baka da kowa yanka ka bar shi a wajen ka bar shi a wajen mana ba za a samu wanda za su zo su dauka su ci ba ai an ga an yanka me ake son a yi ba ladan ake so a samu ba shi ne babban maqsidi samun lada wani hadisi a nasib ne malikin rabi Allahu an hufi sahihaini inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini aqranaini amlahaini annabi sallallahu ya kasance yana yin layya bi kabshaini da raguna guda biyu aqranaini masu qaho manya manya malamai suka ce qaho babba na nuna lafiyar rago idan ka ga rago yana da ƙahol shi yasa aka ce aka ce makaruhi ne a yi da wanda mai ballallen rago mai ballallen ƙaho wasu ma malamai suka ce haramun yin laye da rago mai ballallen ƙaho to ana son ya zama akaran amlahaini sannan ya kasance amlah al-imam eh, eh, ibn al-mulaqqin rahmatullahi alaihi ya ce akwai maganganun fassarar mulakin abin nan kai fassarar amlahu ya kai fassarori sun kai kusan takwas amma amlah fassarar da tafi shine ma fihi sawadun wa bayadun wanda akwai fari da baki a tare da shi shi ya yasa ai macen da idan ta ya kasance bakin baki ne sannan farin fari ne sai a ce mata maliha Eh, malihatu eh, in aka ce imra'atun malihatun ay ainuha zatu bayadin wa shawadi akwai fari sol idan inda farin yake ba idan irin idan maza bane shi idan maza ba kun shi da ya zama fari ko ya zama wani abin nan eh, kawai shi ne na rashin akwai na rashin lafiya ولقد رأيته يضع رجله في صفاحهما na sayyidina Anas radiyallahu anhu yace na ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama yana sanya kafarsa akan wuyansu eh kage yazo yace sifah jam'i ne na me na safha ko sifah jam'i na safhatu idan abu ya zama biyu za ka yi bayaninsa a nahau to jam'i ake kawowa shine afsahu والشارق والشارقة سونو كينا سونو ني شاكا فاقطعوا أيديهما أيديهما hannuno za a yanke da ɓarawo namiji da barawo ya mace sai aka yi sa'a sai suka yi sata a lokaci ɗaya kuma suka kai nisabi hannaye nawa za a yanka biyu amma qur'ani sai ce faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kataba to to fusha afsafu kenan idan abbi ne za ka faɗi mallaka su za ka yi ibafa zuwa gare su to sai ka sa shi ya zama jami'i mun gane ka gane sai ka ce shi fahihima eh shi shi ce شيء رأيت رجلين في وجوههما رأيت رجلين في وجوههما علامة التقوى في وجوههما كم لهما من وجه هو وهو هما رجلان كم لهما من وجه وجهان منا تو هكا اكي معاملة مثنى in za ka kawo wani idafa sai ka kawo sai ka kawo jami'i wa yusammi annabi sama yana tasmiya yana cewa bismillahi wa yukabbiru sannan yana kabbara bismillahi Allah akbar sai ya yanka to kun ga duk wannan yana cikin imani mutum ya zama ya yanka yanka dan Allah wa fi riwayatin wala qad ra'aytuhu yadhbahu ma bi yadihi naga annabi sama yana yanka su da hannunsa da kansa annabi sama ya yanka ragunan nan to duk wanda yana cin imani ya zama kayi yanka Allah ba mu ikon yi kuma dan shi